yanzu yanzu kotu ta umarci jami'an tsaro su fitar da aminu ado daga gidan sarauta tofa al'amari ya girmama kotu ta ba da umarni cikin gaggawa ga jami'an tsaro na jihar kano akan su je su kamo aminu ado bayero su yi waje da shi daga gidan sarauta tun da dai ba zai fita da kafarsa ba to a je a kamo shi a fitar da shi. Kotun ta kuma umarci Amina Ado Bayero kan cewa daga yanzu ko da wasa kare ƙara ayyana kansa a matsayin sarkin Kano. Wato dai bisa la'akari da wannan umarni na kotu, Alhaji Aminu Ado Bayero ba shine halastaccen sarki a Kano ba. Muhammadu Sunusi da na biyu shine sananne kuma halastaccen sarki a Kano. Kotun da ta umarci sarkin Kano na goma sha biyar wanda shine Aminu Ado Bayero akan cewa daga yanzu daga rana irin ta yau kar ya ƙara kallon kansa ko kuma ya ayyana kansa a matsayin sarkin Kano. Sannan kuma kotun ta umarci jami'an tsaro da su je su fitar da Aminu Adan daga gidan sarki na Nasarawa, inda yake zaman shi na fada, kamar yadda sarakuna suke yi. Shafin watsa labarai na Soles Base ya rawaito cewa kotun ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Amina Adamu Aliyu ta ba da wannan umarni ne a yau Litinin 27 ga watan Mayu shekarar 2024. haka zalika wannan umarni na kotu bai tsaya iyakan aminu ado bayara ba har da ragowar sarakunan da tsohon gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya naɗa guda hudu wato sarkin Bichi da sarkin rano da sarkin gaya da kuma sarkin karaye dukkansu kotun ta umarce su cewa kar wanda ya ƙara kallon kansa a matsayin sarki kar kuma wanda ya ƙara ayyana kansa a matsayin sarki to dama dai tun ma kafin wannan umarnin na kotu shi tuntuni sarkin gaya ya rungumi kaddara ya haƙura inda ya bayyana cewa shi musulmi ne mai imani da ƙaddara. Allah ne ya ɗora shi akan sarauta, haka zalika yanzu kuma Allah ne ya sauke shi, don haka shi tuntuni ya sauka ya haƙura da wannan kujera ta sarauta. Har ma aka tambaye shi cewa shin zai je kotu domin neman kujerar sai ya amsa da cewa san babu shi babu kotu akan wannan magana. Ya ce ya karɓi sarauta sanda aka bashi, yanzu kuma da aka sauke shi shi ma ya sauku. Sarkin na gaya ya bayyana hakan ne a wata hirarsa da shafin DCL Hausa. shi dai wannan hukunci da kotu ta yanke akan sarakunan da ganduje ya kirkira guda biyar kan cewa kar su ƙara ayyana kansu a matsayin sarakuna waɗanda ake tuhuma a ƙarar sun haɗa da alhaji nasir ado bayero da dr ibrahim abubakar na biyu da alhaji kabiru muhammad inuwa da alhaji aliyu ibrahim gaya da speta janar na 'yan sanda da daraktan ma'aikatar tsaro ta ƙasa da jami'an tsaron farin kaya da civil defense da kuma rundunar sojojin Najeriya. Waɗanda kuma suka shigar da wannan ƙara su ne babban lauyan gwamnatin jihar Kano da shi da shugaban majalisar dokoki na jihar Kano. To kafin dai wannan umarni na kotu, wata babbar kotun tarayya da ke zamanta a jihar Kano, ƙarƙashin jagorancin mai shari'a AM Leman ta dakatar da abba gida-gida da gwamnatinsa daga wannan yunkuri na rushe masarautu biyar da ganduje ya kirkira da kuma dawo da sarautar sinusi lamido inda alkalin kotun ya ce a dakata da wannan magana har sai an yi shari'a kuma alkalin ya ba da wannan umarni ne a ranar alhamis ɗin da ta gabata sai da ita kuma gwamnatin kano kawai gani ta wannan umarni na kotu yana yawo a kafafen sadarwa amma babu wani alkali da ya ba su wannan umarni a rubuce don haka wannan magana a gurin gwamnati labari ne na shaci faɗi ko kuma labarin ƙanzan kurege sai dai amma a yau ɗinnan litinin 27 ga watan mayu shekarar 2024 wannan umarni na kotu ya zo hannun gwamnatin jihar kano sai dai amma aikin gama ya riga ya gama domin kuwa gwamnatin kano ta gama aiwatar da komai akan rushe masarautu biyar ɗin, sannan kuma ta riga ta rataba hannu akan takardar dawo da sarautar sanusi lamido daga bisani ne kuma wato a yau litinin umarnin kotu na dakatar da gwamna ya zo hannun gwamnatin ga dai wani ƙarin bayani a takaice akan wannan labari daga shafin dcl hausa wanda za ku je daga bakin Babajiba ibrahim mai magana da yawon kotunan jihar kano baki ɗaya Baba Jibo Ibrahim sunana mai magana da yawon kotuna na jihar Kano. Takarda ce ta umarni wanda aka samu daga babbar kotun jihar Kano wanda take zamanta a harabar Mila Road. wato akwai eh, shi kwamishinan shari'a na jihar kano da kakakin majalisar dokoki ta jihar kano da kuma ita kanta majalisar dokokin su ne a matsayin masu ƙara suka shigar da wannan kuduri gaban wannan kotu suna karar wato su dukkanin waɗannan sarakuna guda biyar na, jihar kano da kuma uh, wato inspector general of police wato da kuma shi kuma darakta na hukumar tsaro ta farin kaya da wato hukumar tsaro ta farin kaya da ake cewa wato eh, da kuma ita kanta kungiyar sojoji ko kuma ce wato sojoji su ne dai waɗanda ake ƙara a wannan gaban wannan kotu kuma an rugo ne a guji ana neman wato a samu wato wannan umarni na gaggawa so babu shakka bayan sauraro da aka yi na shi wannan gabatarwa da lauyan masu ƙara ya yi ita kotun babbar kotun jihar kano sai ta wato ba da waɗansu dokoki har guda ko kuma umarni har kusan guda uku, ko eh, hudu. Na farko wato an kange ko kuma an dakatar ko an haramta wa su kansu dukkanin waɗannan sarakuna guda biyar na jihar Kano daga kiran kansa a matsayin sarakuna. na biyu kuma shi an umarci wato kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano da cikin gaggawa ya ɗauki wato mataki na eh, fitar da shi wato mai martaba sarkin kano daga eh, gidan da yake na sarauta a kan titin state road kuma ya fitar da shi daga wannan gida har zuwa sai lokacin da aka saurari shi gundarin kudirin da aka gabatar na gaban wannan kotu wanda aka sa ranar 24 haka zalika kuma wato sai aka umarci dukkanin sarakunan daga na ɗaya zuwa na biyar cewan a sadar da su wannan wato umarni da aka yi ta hannun ko kuma ta ƙarƙashin ofishin shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano domin a tabbatar da bin doka da oda kuma aka ɗage ita wannan eh, eh, shari'a ko kuma ƙara har zuwa ranar 24 ga wata wannan shekarar da muke ciki domin a saurari ainihin gundarin ita ƙudurin a gaban wannan kotu a sannan daga nan kuma sai a ji umarnin da za ta bayar wannan shine umarnin da aka fitar a wannan rana ta litinin wato wanda yake 27 ga wannan wata na biyar a wannan shekarar da muke ciki ta 2024 Nan da wani lokaci ake kyautata zaton cewa waɗannan takardu ko kuma wannan umarni zai isa hannun waɗanda ake umarta. To, kasan kotu in ta yi umarni takan bayar a kuma sauran wato su ma'aikatan kotu su za su ga cewa sun sau da kafa sun bi eh, ganin cewa an tabbatar da wannan abin da kotu ta yi. Saboda haka yanzu dai kotun a yau ta ba da wannan umarni kuma wato za a yi ƙoƙarin bin sa sau da kafa kamar yadda ainihin kotun ta bayar a kuma sadar da shi kwamishinan 'yan sanda na jihar kano da dukkanin waɗanda aka umarta a cikin wannan umarni don a ga cewa an yi biyayya da wannan umarni. menene alakar wannan umarni na ita wannan babbar kotun jihar kano da kuma wancan umarni da ainihin ita kuma babbar kotun tarayya ta bada? ka san wato wannan eh, wani abu ne wanda dukkaninsu suna gaban shari'a kuma dukkaninsu kotuna ne kuma dukkaninsu wato ta fuskar doka suna da hurumin su haka illa kawai wato akwai takaddama ta su kansu wato eh, lauyoyi da kuma masana dokoki amma dai duk abin da yake gaban kotu idan ta riga ta bada wani umarni to kuma wannan umarni fa sai dai kotun ita da kanta ta janye wannan umarni ko kuma kotun da take sama da ita ta ba da umarnin janye shi amma duk umarnin da kotu ta bayar umarni ne kuma abin yin biyayya yanzu ita wannan kotun babbar kotun jihar kano tana magana cewa kamar su waɗannan sarakuna guda biyar su ma daina kiran kansu ainihin sarakuna tana nufin cewa kamar tana kallon su cewa a matsayin ba sarakuna bane ba kenan eh a matsayin da yanzu da ake kenan da kuma matsayin da kudirin da aka gabatar a gaban kotun da kuma hukuncin da ta dogara bisa ga kudirin da shedin da aka gabatar a gabanta na hujjoji ta yi wannan hukunci kuma ba wai hukunci ne na dindindin ba wato hukunci ne na wacin gadi wanda shi yasa ta ce a dawo gabanta ranar 24 ga wata su waɗannan da aka yi ƙara idan suna da wasu dalilai da za su gabatar su gabatar da shi sannan kuma daga baya kotun ta sake ba da wani umarni a kai. yanzu me ake sa ran samu nan gaba dangane da shi wannan hukuncin kotu ko kuma umarni na kotu eh abin da ake sa ran hukuncin shine idan kotu ta ce kul a tsaya a guri kaza har sai na yi kaza to ana so kai biyayya da wannan umarnin da aka bayar har sai an zo gabanta kuma an yi ban kwarya ta an baje kolin hujjoji sannan kuma daga baya sai kuma a ga meye abin da za a ɗauka ko kuma wani mataki za a ɗauka a gaba kuma ko kuma wani umarni kotun za ta sake badawa kamar yadda na faɗa maka wannan wato eh, umarni ne na na na, na wacin gadi kamar yadda ita kanta kotun ta ambata tun da fari. Hmm. Baba Jiba Ibrahim mai magana da yawon kotunan jihar Kano DCL Hausa na godiya.